yanzu bai dawo ba ko wannan wani irin tafiya ya je ne haka bai taba kaiwa fa irin wannan lokaci ba bai dawo gidan nan ba tsaya dai in duba nan ɗakin in gani ni wani abu ya dame ni Jama'a, yaran nan fa da sassafe ya bar gidan nan fa. Kuma bai gaya min inda ya tafi ba. Bai ce min ga inda za shi ba jama'a. Kawai ina na kama ne. Ni yanzu yaran nan in ya bata ina na shiga. Hmm? Wannan abu ya dane ni. Allah, Allah ina roƙonka Allah. Allah ka sa duk inda yaron nan yake Allah ka sa lafiya lau yake. Allah ka da min da yaron nan lafiya. Ka mutum mai larura. to ya haka bari in je in je kofi in je in je in je waje an gani in nemo ko zan ga wanda zai abin ana ba yake ajiyar keken nan kuma babu keke ikon Allah kuma ni da sassafe ya fita ya bar gidan nan kuma ya tafi da keken nan gashi ne bai gaya min inda ya tafi ba wannan damuwa ta dame ni kuma wallahi bai taɓa min irin wannan abun ba inda za shi yakan nuna ya ce zai je guri kaza kuma ya bai yi magana ba da sassafen nan ya fita anya Allah Allah ka damun da yaron nan lafiya Allah ya sa duk inda yake ya zama to lafiya a kalau yake babu wani abu da ya insha Allah ya zan yi wannan yaro idan ya bata shi kaɗai na mallaka a rayuwa shi kaɗai na da yau in ya riga ya shiga duniya ina na san na kama kai ya dai in ce mahaifina in tafi in je in Halliya. Da Allah ba ka ga man dan kurma ba? Mama ban gan shi ba. Neman shi kike yi ne? Neman shi nake yi wallahi tallahi ban gan shi ba yau tun safen nan ni ban gan shi ba. Kuma bai taɓa zuwa ya daɗe min irin wannan ba. Wallahi tun da safe da na gan shi a nan gudun aiki ni ban ƙara ganin ina yi ba. Na shiga uku. Ba ta gan shi ba ne? Bari tafi can nemo shi. To mama. ba za ka taimaka min ka taya ni nemo shi ba? To ba barin barin je can barin je wajen. tun da kana da keke ka tafi ka taya ni nemo shi mana. To barin duwa muke can. Allah yi sauri ni kuma barin je nan Baba me kike a daren nan yanzu? <laughs> Baba komai ya tsanani yana tare da sauki. Baba ki haƙuri. Dan kulma ba zai bata ba. Mu ma ba zama muke ba tun safe. Ba za su cinye shi ba baba. Addu'a zaki baba. Addu'a zaki. Dan kulma ba zai bata ba. Safe nake ba inda ban shiga ba. Ki haƙuri ba. Ba amma ba labari. Mu ma za mu wannan ba. Yanzu din nan da nake miki magana yanzu ni ma daga wurin mai gari nake an ba da cikiya. Ki haƙuri dan kurma ba zai bata ba. yanzu kin ga sanyi yayi ga dare yayi ya kamata ki tashi ki je ki kwanta ki yi hakuri a ah, ba zan iya baccin ba ma dan kurma ba zai mutu ba ba shi kadai na na a rayuwata ta duniya na sani baba ki yi hakuri ga shi da larura na sani zai taɓa mai irin wannan abubuwa duk garin nan babu wanda bai san kurma ba amma in Allah ya dan kurma yana nan zai dawo baba kwantar da hankalinki ki addu'a ki ci gaba da addu'a mu ma za mu tafi amin amin amin yanzu kin ga dare yayi ga sanyi yana busa ki je ki kwanta kin ga jikin ga tsufa ga menene baba ki je ki kwanta ki yi hakuri baba ki yi hakuri ki yi hakuri baba ki yi hakuri dan kurma zai dawo insha Allah to Allah amin baba insha Allah ki je ki kwanta kin ga saboda sanyi <laughs> ko da ba zan iya bacci ba na ga maka ki daina kuka baba in Allah yadda ɗan kurma yana nan za a gan shi insha Allah je a yi addu'a Allah zai bayyana shi sannu ba